Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Binta Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren Laraba 18 ga watan Nuwamba. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa yayin da kwamitocin binciken tarzomar 'yan SARS da wasu gwamnonin Najeriya suka kafa ke ci gaba da sauraron bahasi daga jama'a. Masu kula da al'amura suna tsokaci akan cancanta ko rashin cancantar kafa kwamitocin. sannan za ku ji rahoto kan taron tattauna harkokin man fetur na mambobin kungiyar apo ta kasashen afirka da aka fara jiya talata a niger Muna kuma tafe da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni daga Ghana. Amma yanzu dai bari Maryam ta fara mana da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasar Habasha ta yi hasashen cewa nan ba da dadewa ba za ta samu nasara kan dakaran TPLF na yankin Tigray da ke arewacin kasar yayin da dakaran TPLF ke cewa sun samu nasarori ta bangarorin soja a yakin da aka kwashe makonni biyu ana yi wanda ke kara yin barazana ga zaman lafiyar yankin na gabashin Afirka. babban hafsan sojan habasha birhana jula ya ce dakarun kasar na kusantar mikela babban birnin tigray kuma suna samun nasara ta kowane bangare amma shugaban tigray da bretsion gabriel mikel ya ce dakarunsa na samun nasara sosai a kowane bangare akan dakarun da suka kai musu hari Yakin ya yi sanadiyar kisan ɗaruruwan mutane ya kuma tilastawa kusan mutane dubu talatin yin gudun hijira zuwa makwabciyar ƙasar Sudan. Yakin na kuma zaman wani gwaji ga Firayim Minista Abiy Ahmed ɗan shekara 44 shugaba mafi ƙarancin shekaru a nahiyar Afirka wajen tabbatar da haɗin kai a tsakanin ɓangarorin ƙabilan ƙasar. An soke faretin bikin Mardi Gras da ake yi a New Orleans a cewar hukumomin birnin a jiya talata yayin da annobar coronavirus ke ci gaba da yaduwa a galibin jihohin Amurka. Mai magana da yawon gwamnatin birnin Bo Tidwell ya faɗa a wani taron manema labarai cewa bukukuwan da aka shirya yi ranar 16 ga watan Fabrairu na shekara mai zuwa ta 2021 ba za a yi su ba saboda matakan taƙaita taron jama'a a waje. Bai kamata wani ya yi mamakin matakin ba a cewar Tidwell. An daɗe da sanya waɗannan matakan. A jihar California, hukumomin birnin Los Angeles sun ba wuraren sai da abinci da wuraren shan barasa da ke aiki a waje umarnin takaita yawan masu zuwa wuraren da kashi hamsin cikin ɗari kuma karfe goma na dare na yi su rufe shagunansu. sauran shagunan da ke sai da abubuwa marasa muhimmanci sosai za su yi aiki amma da kashi 20 cikin 100 yayin da wuraren sana'o'i kamar wurin gyaran gashi na mata za su yi aiki ga waɗanda suka sanar da su kaɗai. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojojin Isra'ila ta faɗa a yau Laraba cewa ta kai farmaki ta sama kan wasu wuraren Siriya da Iran a cikin Siriyar a matsayin mai da martani akan ajiye ababen fashewa a bakin iyakar ƙasar da ke yankin tsaunin Golan a cewar Isra'ila. kafar yada labaran gwamnatin siriya ta sana ta ambaci wata majiyar soja na cewa farmakin ta sama ya yi sanadiyar kisan sojoji uku tare da jikata wani ta kuma kira hare-haren tsokana daga isra'ila A wata sanarwa da Isra'ila ta fadda ta zargi wata tawagar sojojin Siriya a ƙarƙashin jagorancin dakarun Iran da girke ababen fashewa. Ta ce harin na ramuwar gayya ya auna rumbunan ajiya da harabar sansanonin soja da kuma makaman kariyar Siriya ne. A shirya muke mai da martani akan duk wani kutse a Siriya a cewar sanarwar sojojin. Iran kasar hulɗar shugaban Siriya Bashar al-Assad ce kuma ta tura sojoji masu ba da shawara da mayakan ƙawance don su taimakawa dakarun Siriya a lokacin yakin basasar kasar. Taɓarɓarewa harkokin tsaro shine kan gaba a jerin batutuwan da ke damun ƙasar Burkina Faso inda masu kada kuri'a za su nufi rumfunan zaɓe ranar Lahadi mai zuwa don zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokokin ƙasar. tashin hankalin mayaka masu tsananin kishin addinin islama da rikice-rikicen kabilanci sun addabi kasar da ke yammacin afirka mai yawan jama'a kusan miliyan 21 sun kuma sa mutane sama da miliyan daya kauracewa matsugunansu kuma akalla 'yan kasar 1,600 aka kashe tun daga shekarar 2015 cikin waɗanda suka mutu har da akalla sojojin ƙasar sha hudu da aka kashe a lokacin da wasu da ake zaton mayakan ne suka yi wa wani ayaran sojoji kwanton ɓauna a ranar sha 11 ga watan nan na nuwamba a lardin wudaland da ke arewacin ƙasar a kusa da iyakar mali da nijar abinda kamfanin dillancin labaran reuters ya ruwaito ministan yada labaran gwamnatin ƙasar ya faɗa kenan cikin 'yan burkina faso da suka cewa wa su mutane fiye da dubu ɗari hudu ba za su iya kada kura'a ba saboda takardun zaben su sun ɓace ko kuma ba su iya yin rajista ba a gaida maryam dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kamar yadda aka ji a farkon shirin yayin da kwamitocin binciken tarzomar NSARS da wasu gwamnonin Najeriya suka kafa ke ci gaba da sauraron bahasi daga jama'a masu kula da al'amura suna tsokaci akan cancanta ko rashin cancantar kafa kwamitocin da kuma hasashe akan tasirin rahotannin da za su miƙa wa gwamnati. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana. Jihohin Legas, Rivers, Kaduna, Plateau, Adamawa, Bauchi da kuma jihar Edo na daga cikin waɗanda suka kafa kwamitocin binciken domin bibiyar zarge-zargen da masu zanga-zangar 'yan SARS suka yi a kan jami'an 'yan sandan na sas. da kuma tarzoman lalata dukiyar gwamnati da ta ɗaiɗaikun mutane a wasu cikin jihohin Najeriya. Babban makasudin kafa kwamitin dai bai wuce ƙoƙarin mahukuntan Najeriya ba na tabbatar da adalci game da wannan batu. Sai dai masu nazari akan lamuran yau da kullum sun zo da wani hanzari dangane da wannan batu. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa malami ne a tsangayar nazarin ilimin gudanar da mulki ta Jami'ar Bayar Kano. In aka ce lallai sai an ci gaba da kwankwasar cewar 'yan sanda suna azautarwa, 'yan sanda suna azautarwa ba tare da ana maganar suwa suke azautarwa ba, wani irin laifi suke yi. To za a wayi gari an hana su yin aiki kuma waɗannan da suka hana mutane zama lafiya. To za a shiga uku da su. Abu na biyu idan aka ce 'yan sanda sun yi ba daidai ba kuma an yi bincike kuma har an tabbatar da laifin amma ba a ɗauki wani matakin gyara ba a kai to laifin waye wannan kuma shi ma na 'yan sanda ne laifin hukumomi gwamnati kuma yanzu an ce kotu ta ce 'yan sanda su biya wani tara kaza an ƙi biyansa don gwamnati ba za ta tsawatarwa da 'yan sandan ba kuma shi shikenan sai a kafa kwamiti a bincike 'yan sanda akan sun ƙi biyan tara da kotu ta yanke musu saboda haka in aka kibin umarnin kotu a nan gwamnati za a kama da laifi fadar shugaban najeriya ce da ta baiwa gwamnonin umarnin kafa kwamitocin sauraron bahasin a kan korafin ayyukan jami'an 'yan sandan na sars amma alhaji abdulkarim ɗayyabu kwamandan rundunar gwagwarmayar wanzar da adalci a najeriya na cewa buhari shi ya kamata ya naɗa kwamiti mai ƙarfin shari'a shi irin na lokacin da ya naɗa a lokacin da ya karɓi mulki a hannun shagari ya ba shi ƙarfi ninkin ba ninkin da ya fi na wancan duk wani zai kafa wani kwamiti bayan shugaban ƙasa mai cikakken iko ne ba wai don shi baya bukatan na kowace jiha ba amma kowace jiha in za ta yi kamar yadda muka yi na na commission of inquiry into process allocation and land administration a kano kamar yana sardunan i e na arewa duk ba za a ce ba laifi ba ne don kaga da muka yi bincike a kano hatta malam aminu kan da ya sassa fi arfin aka yi gwamnati gonarsa da aka bashi ba shi ya ba sai da ya damu da ita shi in kana so ka kada rikakkiyar bishiya to ba da karsa za ka rinka sare ta ba in ka sare da yake nan ka sare shi nan ka sare shi nan da an yi ruwan sama sai ya toho in ka so ka da ita daga sai wata zaka tumbo su can karkashin kasa in ka da ita ka faskara ta ka sassara ta guntu guntu ka shanya ta su bushe sai ka kore ta zama toka to ne ka gama da matsala to sai dai da tasidu ahmad dukawa ya ce babu bukatar sabon kwamiti walau a matakin jiha ko kuma tarayya kamar da bankwalo kawai ake in gaskiya ake so maimakon su ɗauki su zaune a yi wani kwamiti wai da zai ji sabon koke-koke gwandama a yi kwamitin da zai bincika duk rahotannin da aka yi a baya kuma gwamnati ta ɗauki matakan gyara nan take a gani ya fi sauki kuma hanyoyin shigar da ƙara kuma gasunan da yawa ba sai kayi kwamiti ba ko yau din yan sanda suka yi abin da ba daidai ba ga hanyoyin shigar da kara nan kaje ka shiga kotu kaje kotu ka shigar da kara kuma a tabbatar da cewa an yi hukunci in za a tabbatar an yi hukunci baka bukatar wasu kwamitoci sau da yawa kwamitocin nan ana kafa su ne don a kau da hankalin mutane daga wani batu su ɗauka an damu shi kenan kafin ga kwamiti ya gama aiki a nazarin ku sun huce in suka huce magana ta wuce kila irin wannan nazari ne ya sanya har yanzu wasu daga cikin gwamnati gwamnonin najeriya ba su damu da kafa kwamitin binciken na 'yan sas ba musamman la'akari da cewa jami'an na rundunar sas sun taka rawar gani a jihohi irin su borno mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to madalla a gaida mahmud ibrahim kwari Yanzu kuma za mu leƙa Nijar. Ƙwararru daga ƙasashen Afirka, mambobin ƙungiyar APO da masu arzikin man fetur sun fara gudanar da taro a jiya talata a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar da nufin tattauna wasu muhimman batutuwa da suka shafi kasuwancin man fetur. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Suleimu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. bitar ayyukan da kungiyar apo ta gudanar akan maganar kare muradun kasashen afirka masu arzikin man fetur da batun kaddamar da sabbin dokokin wannan kungiya na daga cikin mahimman batutuwan da kwararru za su tattauna a kansu a yayin wannan taro da ke matsayin na share fagen zaman majalisar ministocin man fetur da za a yi a nan ya mai a ranar 19 ga watan nuwambar 2020 Musa Suleiman shine wakilin Nijar a kungiyar ta Apo. Tsawon shekara me ake ciki ina aka dosa shekara mai zuwa wannan aiki shine ya kawo mu ita kungiyar tana da nata eh, siege cibiya a brazzaville sai aka zo aka yi zama na wucin gadi kusan shekara biyu a abuja nigeria to an yi 'yan kwanaki da kuma cibiyar nan ta koma brazzaville wannan abu ne mai mahimmanci gare mu kwarai kungiya ce tsohuwa amma yanzu an ba ta sabon salo da sabon ƙarfi. A shekarar 1987 ne ƙasashen Algeria da Angola da Benin da Cameroon da Congo da Gabon da Libya da nigeria suka kafa ƙungiyar ƙasashen Afirka masu arzikin man fetur bayan shafa shekaru bakwai na tuntuɓar juna Kungiyar wacce ta canza suna daga OPEC zuwa APO ta kara samun shigowar wasu kasashe sama da goma a shekarar 2017 saboda lura da kyawawan sakamakon da ta samar wajen kare hakkin nahiyar Afirka a fannin man fetur. Sanda ƙasashenmu suna da dai arziki a cikin ƙasa amma ba su da wata manufa daga ƙasashen waje turawa ne bine su ne suke zauwa su haƙo mai su yi kaza kaza in aka kare ƙarshe mutanenmu nan ba a gane komi. sai shugabannin kasashe suka ce ah, to ya kamata wannan abu a samu a canza to shine shekara 1987 a lagos suka taru suka kirkiro wannan kungiya mu samu kare 'yancin kanmu kasuwancin da ake naman fetur mu ma mu samu babban kaso a ciki. Daraktan ofishin ministan man fetur na jamhuriyar Nijar Muhammadu Abara da ke jawabi a madadin ministan na man fetur ya bayyana cewa wannan zama na da mahimmanci kasancewarsa wata dama ta nazarin rahoton ayyukan sakatariyar wannan kungiya. Vos assises de ce jour constituent une étape importante d'examen des rapports de fin d'exercice du secrétariat de l'APO. Bayan tantaunawa ta tsawon kwanaki biyu, kwararrun na kungiyar kasashen APO za su gabatar da shawarwarin karshen taro ga majalisar majalisar ministocin man fetur da ke shirin zama a ranar alhamis 19 ga watan nuwamba a nan yamai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Sule mummuni Barma masu sauraro yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman akan dalilan ƙaurar ɗaruruwan matasa daga arewaci zuwa kudancin Najeriya. sannu a hankali ɗaruruwan matasa na ƙaura daga arewacin najeriya zuwa kudancin ƙasar don neman nasawa ga bakin salati ko bakin yin magana wannan dai yana da nasaba da rashin aikin yi da ɗimbin matasa ke fama da shi a najeriya wanda ya jawo da yawa daga cikin matasan shiga aikata laifuffuka wasu ma matasan kuma sun gwammace ma yin aikin ƙarfi don kaucewa aikata laifuffuka kamar yadda wasu matasa suka bayyana a tattaunawar da kai kai yi da su a Ibadan. Sunana Abubakar Sadiku. Aiki na aikin amalanke ne na a garin Ibadan. To yaya wannan aiki na amalanke ke tafiya a nan Ibadan? To gaskiya a yadda wannan aikin namu yake tafiya a nan gaskiya ba laifi alhamdulillah muna samu daidai gurgudu. Kuma ana samun na biyan bukata a ciki? Gaskiya muna samun daidai biyan bukata kuma mafi akasari ba laifi duk wanda yake wannan aikin yana biyan bukatan shi. Wannan aikin namu na amalanke dimmi da lura aure yana mishi wannan aikin namu na amalanke dimmi da lura aifuwa yana mishi wannan aikin namu na amalanke duk wata lalura ta alkhairi wanda mutum ya zo da shi a cikin wannan gidan aikin namu na amalanke na dabaranci in Allah ya so da inda hayyari gaskiya yana ya biya mishi bukata daidai gurguru me yasa ka zabe yin wannan aiki na amalanke ba zaben shi ne ba haka ne Allah ya hukunta a gare ni saboda dukkan wani talaka yana bukatar ubangijin Allah ya hori mishi hanya mafi alkhairi ta neman abinci ta hanya ta halak ba wai ya zamana a ce ba ya nemi wata hanya wadda za ta gurbatar da rayuwar shi har ya zamana a ce ya samu matsala har zuwa ga ubangiji da shi yi aure eh gaskiya na yi aure a cikin wannan aiki na aikin ka yi aure cikin wannan aikin na amalinki na yi aure ba amma dai gaskiya na yi aihuwa zuwa ɗaya biyu kuma a cikin wannan gidan aiki na amalinki kuma a cikin wannan gidan aiki na amalinki na samu kuɗi na yi lura ta komai da komai sunana abdullahi mai kwallo kamar mai aiki na yana zanna a cikin kasuwan akin yalle kara ta ibada ina tura truck wato amalanki wato amalanki wanda in gaje shanu suka zo mu aka sa muka ɗauka mu sa ciki wanda an sai da malakwa ta kuma za mu iya fitar da su zuwa zuwa waje su dora a mota su je salota su yanka ana samun aiki da yawa alhamdulillah kamar a ne kana ɗaukar saniya nawa kamar a wani in ta kama za ka iya ɗaukan goma za ka iya ɗaukan sha biyar za ka iya ɗaukan takwas bakin limit da Allah ya ci da kai za ka iya samu kamar kana iya aikin nawa a ne na kuɗi a wani zan iya aiki na kuɗi kimanin na dubu biyu da ɗari biyar ko na dubu uku wannan aikin na ture amalanke yana da matsaloli eh yana da matsaloli to menene matsalolinsa matsalolin shine a yanda mai dukiya ce ka ka ɗauki sanuwa idan ka ɗauke ta dama ka san shanun ambulance ne ba wani lafiya ne da su ba to wani lokacin kafin ka kawo cikin kasuwa kuma ka san rai yana hannun Allah ko ba gaskiya ba sai kasance kuma kafin ka sauke sanuwa za ta iya ɗauke wuta kamar za ta mutu haka nan to haka ne mu a yanka a wannan lokacin kuma za ka kama mu muke kokarin cewa mu muke son a yanka wannan abin sakamakon muna tare da masu saya to kuma amma haka za ka yi bincike akan haka din kuma muna da haƙƙi akan dukiya saboda an ka ɗauko ta in ka bari ta mutu ka kame mai shi mugunta ya zama wajibi ka tsaya ka kula da dukiyar jama'a domin a nan kake samu. Ba ku sanar da mai abu kafin ku yanke? Gaskiya ba ma yankewa ba mu sanar da mai abu ba. Sakamakon wani lokacin yaran kamfani sukan biyo mu su biyo bayan mu Ha kamfani. To in irin wani matsalolin suka kasance yaran kamfani muke sauri mu kira kafin a yanka. In ta kai ga yankawa kuma shi zai yanka. Saboda mu muka yanka ana samun matsaloli. Masu dukiya suna cewa mu muke yanka masa shanu. Sunana Musa eh, sana'a amalanke nake. Shekara nawa kana wannan sana'a ta amalanke? Eh to tun 2002 alif dubu biyu da biyu kake wannan aiki. To wannan aiki me za ka ce ya yi ma? Alhamdulillah mu dai game da wannan aiki sai dai fatan alkhairi da kuma Allah ya sa mu dace. Kai kanka ka gamsu da yadda wannan aiki ke tafiya? Kwaran gaske na gamsu insha Allah. Bayan nan ibadan ta akin ka taɓa yin wannan aiki na amalanke? A'a a nan na fara shi. Kamar shekara nawa kana wannan aiki? Shekara za ta kai goma sha bakwai haka zuwa sha takwas. Kuma baka taɓa zuwa wata jiha a Najeriya kai wannan aiki ba? A ban taɓa ba in ba ibadan ba ne. Me yasa? Saboda in biya ma na bukata. Wasu jihohin Najeriya kamar irin nan nan kudu maso yamma kamar irin jihohin Ogun, Ondo, Osun, Ikiti babu irin wannan aiki na amalake? A ko ina babu inda babu irin wannan aikin namu ko ina akwai shi. In dai ana sauke sanuwa bak kasuwa dole ne sanuwa ta zo a mota a kwance kuma za ta iya zuwa ko da a tsaye ya kasance akwai turare da ta kwanta wanda dole hidi amalanki zai raba ta da mai ita. Kana da wani sako ga matasa? Sako ga matasa mu hidi mu ce to matasa kowa duk wanda Allah ya sa ya tashi lafiya to ya fito ya nemi abin da zai kare ma kan shi ta kai shi. shiga cikin wata hanya da ba tahi ba ya sata da sauran suke na fasaka kada mutum ya tsinci kanshi a ciki ba mu fata ubangiji Allah ya takaita mana na dan sabo alkaliji ina tura ruwa nan kar Ibadan me yasa ka shiga wannan aiki na tura ruwa saboda in nemi abin da zan kare maka na wulakanci saboda babu daɗi lalura ta tashi gare ka ka je gurin wani ka tsugunna sai ka gama bashi labarin rayuwarka sai nuna ma babu kuɗi kaka ka bayyana mai siran ka kuma gurin ka bai cika ba amma in ka zo ka nemi naka ka dogara da abin da ka nema Allah ya hore ma je shi abu wanda Allah ke rabawa na ba kowa bai san inda arzikinsa yake ba sai ta inda ya nema ya samu dabaro kake turin ruwa ko kai dabaro nake zuwa rijiya in zira guga in debo in kuma aiki yayi yawa sai in shiga rijiya kawai in nota in kwalo in ci ko in yo in yo kara akwai wata rijiya kasa ce wadda bata da zurfi eh akwai rijiya kasa wadda bata da zurfi wadda muke shiga da kafafun wannan aiki kana cimma gurin ka gare shi gaskiya wannan aikin sai in ce alhamdulillah din da ni dai ban da sana'a da ta kai min shi kuma bakin gwargwado da iyayen da Allah ka ruha ma ba asiri wala asiri na ruhu alhamdulillah ka dade kana wannan aiki na turin ruwa kai takamaimai daidai ina turin ruwa na baro ina ganin bana wanga aiki shi biyar garan kamar shekara biyar ina aikin ruwa ba eh ka taba zuwa wata jiha kai wannan aiki a'a ban taba yin wannan sana'a ba sai nan gurin saboda me saboda nan na taho kuma Allah ya kaddara na tsaya nan nan dai ni ga muhimmanci da in tsaya dan da nan ni ga yan garin mu suna tsayi suna nema kuma bakin gurgudu duk wanda ya zai yana towa yana nema alhamdulillah kabiru aulahi kai ma sana'ar ruwa kake yi insha Allah sana'ar ruwa nake barin sana'ar ta himmi sana'ar ruwa gaskiya don saboda dai ita nake zuwa in nemi abin ni ci yin haɗin kai da wani kanta ka taɓa yin wannan sana'ar ruwa dama gaskiya in bana ma ban taɓa yin ta ba ko arewacin najeriya ko arewacin ko ina ban taɓa yin ta ba gaskiya baki na ne nake zuwa in nemi abin ni ci da ni da wasu an abokan arziki har su samu gaskiya to me yasa ka tsunduma cikin wannan sana'a ta turin ruwa saboda abin da san tsunduma gare ta nan ita ne ne ga ta himin sana'a mai sauki wadda ne sanin samun kuɗi ga injin lura ta gaskiya kyan na shiga sana'a kuma in domin dogara da kaina kana ganin wanda baya sana'a yana iya fada cikin wani ɗayan aiki gaskiya wani yana yana wani mummunan aiki na ba ma zata yi sata ko fashi ko kuma na rashin gaskiya haka in ba ka sana'a komai da ka ana kashin kuɗi ka san san dai marashi gaskiya kake don yanzu mutum ko ganin ina ga sana'a bai da halin yin dauka wata dauka inda ya san dai ya ganin kan sana'a ta Siraji Muhammadu dare ka dade kana wannan sana'a ta ruwa eh gaskiya na jima ina wannan sana'ar to kamar shekara nawa kana wannan sana'a to ina tunanin ina kai kimanin shekara takwas haka ina yin ta a nan birnin Ibadan eh, gaskiya nan ba ka taba zuwa wani gari ko wata jiha eh to gaskiya sai dai irin haka arewa cikin arewa gaskiya na yi ta okay a arewa ka taba yi eh na taba yin ta to amma a nan bancin ibadan kamar irin akure da ondo da ogun ka taɓa zuwa kai sana'ar ruwa gaskiya ban taɓa ba to nan an fi ciniki ne yasa baka fita ka je wata jiha ba cikin jihohin kudu maso yamma eh saboda ka ga nan akasari muna kamar jirga-jirga ba shanu ruwa haka cikin kara shi ke sa mu kowa sai muka duba muka ga cewa to ai tsayin mu nan don da ko can muka je liman ne mu yi kuma nan muna samu kuma bakin yan hali gwargwaro muna samu Shi ne sai mu tsayin mu anan ayi ni kana sai da baro nawa na ruwa kaga ta kan yan ƴan lokacin zafi ne kana iya baro goma hakan ga sha biyar sha biyu wata ran kuma tana da ɗanwa kai uku zuwa biyar dai haka dai ba da bata ɗanwa. kamar nawa ake sai da baro guda. to ya danganta ga mai bukata muna iya sai da ma mu ɗari uku amma mun ka zo kana iya bukata haka muna iya sai da ma ɗari hudu kaga duk ba da mu sai da amma su mu dai ka'ida da muke sai da musu ɗari uku. wannan sana'a ta ruwa tana da wata matsala gare ka. gaskiya ni ba ta da matsala saboda ni na ɗauke ta matsayin kasuwanci saboda kasuwanci ne wanda ba za ka je wajen wani maula haka ba ko kuma bara saboda in ka zo wajen wani ya taimaka maka kaga shi na iya maka kallon kamar haka ko rago hakuri kamar wulakantacce hakan ga to mu kuma na amfani da hakan gane sai mu hake ta matsayin kasuwanci saboda mu kare maka mu irin haka wulakanci sannan kuma kaga in muna yanta abin wani ba zai taba ba mu shawa ba har ya kai ga hogensa ji mu taba abin wani ba misali kaga in mun ka taba abin wani kaga yana ɗaya daga cikin abin da ke sa a mana wulakanci a mana kallon barayi haka Muhammadu Bilkira me sana'arka ciyawa ka da kana ciyawa gaskiya ina ciyawa kaman wani lokaci ka doka kana ciyawa tun shekara hudu a biyu ana yanka ciyawa nan burja muka tafi muka dawo kara kuma muna aikin gonakin yarbawa amma in muka je wurin aiki muna dibin yanayin gonakin aikin su muna gaggara musu aikin su ba mu da mu taba musu gonaki amma akwai wuraren da suke hanawa akwai wurin da ba su hanawa to ina kuke samun wannan ciyawa gaskiya daji muke samu ta cikin gonaki ne haka kamar inda ake noma da inda wurare suke inda ba a noma ba ko ko in rani yayi muna zuwa kuma cikin rahi inda da ruwa haka muna yankar ta haka kuma inda rahi rahi haka kyauta kuke debo ta eh gaskiya kyauta muke debo ta ba ta mu kusa irin kalci itaciya kuke yanko a daji Muna yanko zama muna yanko kausa kausa muna yanko kyasuwa kuma in rani muna yanko yakkunwa irin itaciya nan cikin ruwa haka mai taushin nan wace kalar ciyawa ta fi daraja a cikin waɗanda ka faɗi to gaskiya irin wace daraja ba kuma kausa kausa da gyazama kuma in rani duk saboda babu ita dole a koma abin da babu a yi wanda fi abin da aka gani ya kuke sai da kan ciyawa a halin yanzu to a halin yanzu kan ciyawa bai da ka'ida muna su su a ɗari muna su a ɗari kura hamsin muna su a ɗari hudu ana su a ɗari biyar yanzu a yi ni kana kai nawa to a yi ni akwai mai kai bakwai akwai mai ke takwas akwai mai kai biyar akwai mai goma akwai mai sha biyar. to shi kuke sisuwa ko kuɗi hannu. to gaskiya wani bi muna bada kuɗin hannu kuma wani bi muna bada sai an yi ciniki kara a bamu kuɗin mu da marti mu je mu karba. sunana faruku muhammad wanza to ina sana'a ciyawa kuma ina sana'a wanzanci lallai sana'a ciyawa sana'a ce mai inganci mu zuwa gare mu saboda tana muna kariya ga wasu ababe gare mu muna bukatu mu taimaka ma kanmu mu taimaka ma yan uwanmu kuma bisa ga wannan sana'a alhali insha Allah na ɗibi lokaci bakin gwargwado ina yin ta. ba ku samun wata tsangwama ko matsala game da wannan sana'a ta ciyawa muna dan samu saboda wani gonaki kana zuwa ka iske wasu sun yi abin da ba daidai ba sai ya zama to ka hau sawun in ka hau sawun in ka je ka ga wurin yarbawa suna dan takura mana amma kuma idan sun ka dubi cewa lallai hakika ba mu bane mun ka ba su hakuri kuma za a wuce wannan wuri insha Allah wani sashe na Ibadan kake samu wannan ciyawa to a sashen Ibadan wurare wurare ina zuwa Oyo ina zuwa cikin garin Ibadan irin su Sabo dai har zuwa hanyar Abeokuta zuwa hanyar Lagos duk ina zuwa wurin yanko mota duk da inda aka yanka ciyawa nan ba inda ban zuwa in yanko don in zo in nemi abin da na ci kuma in kare in biyan bukata na. to me zaka ce a game da wannan ciyawa tana biya ma bukata ko yaya. bakin gwargwaro sai in ce alhamdulillah saboda a cikin ta na yi aure cikin da na yi aife aife kuma na yi biyan bukata kuma ina taimaka ma kaina ina taimaka ma addini na akan ta. hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya. To madalla an gaishe ka Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. wasan tsakiyar kumasi santi kotoko wanda ɗan asalin ƙasar brazil ne fabio ma ya so atisayi da abokan wasansa a ranar laraba bayan ya yi rangadin gane yadda yanayin yanki yake ko da yake bai buga wani wasa mai muhimmanci ba sama da watanni biyar kenan gama bai nuna cewar ya samu wani koma baya ba ya gamsar da abokan wasarsa da kuma masana fasahar wasa wadda coach maxwell konadu ke jagora gama dai ana sa ran za a ambaci sunanta cikin waɗanda za su taka wa kwatako leda a ƙarshen mako a ghana premier league yayin da za su kara da brekum chelsea a golden city baka Accra House of Oak za ta yi wasanta na farko a kamfen ɗin Ghana Premier League. Za ta kuwa kara ne da Ashanti Gold SC a ranar 24 ga watan Nuwamban shekara ta 2020 yayin da aka shiga mako na biyu na wasannin kasar kamar yadda hukumar kwallon kafar kasar ta nuna. An dai dakatar da Accra House of Oak da gabatar da wasan farko ne. Yayin da za ta kara da Edwana Stars a ranar Asabar 14 ga ga watan Nuwamban shekara ta 2020 yayin da aka ba da rahoton yaduwar cutar coronavirus sai dai an kuma dai nuna cewar kimanin 'yan wasa guda talatin ne na klabin suka kamu da cutar abin da ya matsanta wa masu shirya wasanni su dakatar da wasan domin kariya ga 'yan wasa da kuma jami'an wasan kwallon kafa. Mai koyar da Black Stars wasa can Sakuno ya faɗa cewar shi a ganin sa Black Stars ta yi kokari a wasanta na biyu da kasar sudan a umbun dormana kamar yadda akuno ya ce kungiyarsa ta fuskanci falcons din jadiya na karo na biyu cikin kwanaki biyar a watan nan a wasan farko da aka yi a cape coast black stars ta yi nasara da ci biyu da nema godiya ya tabbata ga captain andre ayu wadda ya lallasa duk kwallayen guda biyu a wasa na biyu a umdurman a ranar talata sudan ta ta ba black stars mamaki da ci ɗaya mai ban haushi da dai black stars ah, ta yi nasara ko kuma dai ta yi baran-baran da ainihin sudan a wasa na biyu da za ta samu sauƙin shiga gasan na cin kofin afirka wadda aka dakatar da shi har shekara ta 2022 Kungiyar al'ahali Jidda wace jigo ne a shanin wasannin kwallon kafa Saudi Arabia ta gabatar da tayin bayar da dalar Amurka miliyan hamsin domin sayan Andre da Ayu daga Wanzi City da ke takale da a English Championship. Da wannan labari na Dede Ayu muka iso karshen labarin wasannin na yau. Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To da wannan kuma muka zo ga takaitattun labarai. kashe ta yi hasashen cewa nan ba da dadewa ba za ta samu nasara kan dakarun tplf na yankin tigray da ke arewacin kasar yayin da dakarun na tplf ke cewa sun samu nasarori ta bangarorin soja a yakin da aka kwashe makonni biyu ana yi wanda ke kara yin barazana ga zaman lafiyar yankin na gabashin afirka An soke faretin bikin Mardi Gras da ake yi a New Orleans a cewar hukumomin birnin a jiya talata yayin da annobar coronavirus ke ci gaba da yaduwa a galibin jihohin Amurka. Rundunar sojojin Isra'ila ta faɗa a yau Laraba cewa ta kai farmaki ta sama kan wasu wuraren Siriya da Iran a cikin Siriya a matsayin mai da martani akan ajiye ababen fashewa a bakin iyakar ƙasar da ke yankin tsaunin Golan a cewar Isra'ilar. kafar yada labaran gwamnatin Siriya ta sana ta ambaci wata majiyar soja na cewa farmakin ta sama ya yi sanadiyar kisan sojoji uku tare da jikkata wani ta kuma kira hare-haren tsokana daga Isra'ila. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin kuma editan mu ta yau sai Daniel C Brown ya hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni ce taku Binta Esiru nake maku fatan alkhairi ku kwana lafiya ma'assalam.